Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a ƙasar Kamaru an sako wasu mutane da wasu 'yan bindiga suka sace sama da shekara guda ciki har da shugaban wata ƙaramar hukuma. Masana a fannin tarihi na ci gaba da yin tsokaci kan irin darasin da za a iya koya a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a Turkiyya. akwai darasi da yawa da mutanen kasashen afirka za su iya koya game da tsarin mulki za ku ji darussan to kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗanne irin darussa kuke ganin ƙasashen afirka za su iya koya dangane da wannan batu na turkiya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za mu leƙa dandalin babban taron jam'iyyar republican da ake a nan amurka domin jin irin wainar da ake toyawa amma da farko za mu fara ne da shan labaran duniya bayan mako ɗaya da aka kai wani hari a birnin nice na ƙasar faransa ana sa ran majalisar wakilan ƙasar za ta ƙara lokacin ɗaukar ta bace wanda ake ciki a halin yanzu wanda zai ba 'yan sanda ikon ci gaba da bincike da kuma kamin mutane ba tare da wani umarni daga alkalai ba shugaban faransa faransuwa hollande ya ce kafin muhawarar da majalisar take yi da yammacin talata akan shi ne ke da alhakin ƙara lokaci na tsawon wato watanni uku da yake ta neman karewa a ranar 20 ga watan yuli amma ana ganin wannan hari da aka kai a birnin nice yana tunanin kara wa'adin dokar har zuwa watanni shida nan gaba kamar yadda 'yan adawa suka nemi ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasar wannan mataki yana zuwa ne daidai lokaci da aka sake buɗe gagarumin titin nan da ke bakin teku inda aka kai harin wani bafaransi dan asalin tunisia mai shekaru 36 mai suna muhammad bolil ya kai a ranar alhamis da ta gabata a lokacin da ya tuko wato babbar mota kenan ya afka wa taron jama'a wanda suke bukin ranar samun 'yancin kai inda ya kuma hallaka rayuka 84 kafin aka harbe shi har lahira tuni dai kungiyar isis ta dauki alhakin wato kai farmakin duk da cewar ba wata alamar da ke nuni akwai wata alaƙa tsakaninta da bolin sojoji a kasan mali sun sake kwato wani gari a tsakiyar mali bayan da wasu 'yan bindiga da ba sun kusuwaye ba suka kai farmaki wurin da safiyar yau talata a wata hirar waya da ya da sashin bambara na murya amurka jami'in hulɗa da jama'an sojoji wato na mali lieutenant colonel suleiman maiga ya ce 'yan bindigan sun zo ne cike da motoci wato cikin motoci hudu da babura suka kai hari akan sojojin gwamnatin a sassa daban-daban na yankin Namfala mai tazarar kilomita 480 a arewa maso gabashin Bamako babban birnin kasar. lieutenant colonel maiga ya ce an kashe sojojin mali goma sha biyu a wannan harin wanda ya sa sojojin suka arce daga garin maiga ya ce 'yan bindigar sun janye daga garin sun koma arewa sai dai su lalata wasu gine-gine gwamnati a cikin garin kafin su fice a shekarar 2013 ne sojojin faransa suka zo suka taimaka wa mali yaƙi da mayakan islama waɗanda suka yi amfani da rikicin abzinawa suka kwace yankin arewacin ƙasar a yau duk da irin sojojin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha ɗaya da ke wurin mayakan na ci gaba da kai hare-hare a faɗin ƙasar ta mali to jama'a labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington dc kimanin mutane miliyan ɗaya miliyan biyu da rabi ne suke kamuwa da cutar kanjamau a kowace shekara a cewar wani nazarin da aka yi a kwana-kwanan nan kan yadda cutar ke bazuwa a duniya shekaru goma da suka gabata kamuwa da cutar na tsaye wuri ɗaya ne tun lokacin da cutar ya yi kamari a shekarar 1997 inda mutane miliyan 3.300 ke kamuwa da cutar a duk shekara an, an watsa rahotannin wanda ya yi fashin baki ne a kan nazarin da aka yi na cutar a shekarar 2015 a mujallar lancet hiv journal ya kuma zo daidai ne lokacin da ake taron ƙasa da ƙasa na kanjamau a birnin wato daban na ƙasar afirka ta kudu rahotannin na shekarar 2015 ya nuna cewa kashi 75 na sabbin mutanen da suke kamuwa da cutar suna kasashen afirka ne kudu da sahara a yayin da kudancin asiya ke da kashi 8.5 na masu cutar bangaren kudu maso gabas kuwa na asiya tana da kashi 4.7 na wato waɗanda suka kamu da wannan cutar ta kanjamau Ƙungiyar ISIS ta ɗora wani hoton bidiyo a kan shafin duniyar gizo a yau Talata inda take bayyana wani matashi ɗan shekaru sha bakwai mai suna Muhammad Riyad ɗan gudun hijirar Afghanistan wanda ya kai hari da gatari a cikin wani jirgin ƙasa a garin Wolfsburg na ƙasar Jamus. To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara rahotannin namu ne daga ƙasar kamaru inda rahotanni daga ƙasar ke cewa wasu 'yan bindiga sun sako shugaban karamar hukumar laddo mama abbakai da wasu mutane da aka yi garkuwa da su bayan watanni goma sha shida da suka kwashe a hannun 'yan bindigar sai dai kamar da za ku ji a wannan rahoton na wakilin murya amurka muhammad awal garba da ke kamarin mutane goma sha ɗaya aka sako a maimakon sha uku ranar takwas ga watan shida-shida, ne 2016 dakarun kasar jamhuriyar kamaru suka shigo da waɗanda aka sako ɗin zuwa cikin ƙasar kamaru musamman ma a jihar arewa a babban birnin jihar garwa inda aka garzaya da su babban asibitin birnin yawunde domin a yi musu binciken kwakwaf na lafiyansu mun yi tozali da waɗanda aka yi garkuwan da su amma ga abin da shugaban karamar hukuman lauda ɗin yake faɗi da bakinsa. ya ce an ɗauke mu ne kilomita ashirin tsakanin garin bulai da kan iyakan afirka ta tsakiya a can jihar gabas kuma an shiga da mu can cikin ƙasan santarar afirka har zuwa wannan rana wato tun wata goma sha shida kenan kuma waɗanda suka sace mu 'yan boko haram ne shugabansu shine abubakar sidiki wanda aka yi ta'artabu da shi ya ce sai an bashi kudaden fansanmu har miliyar biyar na sifan kuɗin ƙasashen afirka ta tsakiya na tambayi wani wanda aka yi garkuwan da shi shi ma ya ce mini idan muna bukatar yin fitsari amma a can cikin dare sukan ba mu waɗansu robobi dama a cikin wannan robobin muke cin abinci to shin ko suna ba ku abinci ku ci kuwa sai ya ce eh suna ba mu abinci amma garin gurka ne wato rango wanda aka shanya shi kuma aka daka shi ana yin tuwo a bamu sau ɗaya a rana na tambayi likitan da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta danka alhakin binciken lafiyan waɗannan bayan allah ga abin da ya ce tout sera prêt mu dai ga bincikenmu yanzu haka babu wani abin da yake damun su suna da ƙoshin lafiya muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru to yau aka shiga rana ta biyu a ci gaba da babban taron jam'iyyar republican da ake a birnin cleveland na jihar ohio yayin da ake tinkara zaben shugaban amurka da za a yi a watan nuwamba abokin aikinmu sahaba imam aliyu da ke halartar taron ya aiko mana da wannan rahoton nan da wasu 'yan sa'o'i kaɗan za a fara babban taro na jam'iyyar republican a wuni na biyu a nan birnin cleveland cikin waɗanda za su yi magana har da 'ya'yan trump su biyu tiffany da takwaransa donald trump karami waɗanda su ba 'yan siyasa ba ne idan muka yi la'akari da jawaban da aka yi jiya sai ta yi 'ya'yan mr trump za su yi ƙoƙari su nuna wa duniya halayen mahaifinsu saɓanin kallon da ake masa tsakanin amurka wadda kallo ne da ba shi da farin jini tsakanin sauran al'umma bangare na biyu na masu jawabai kusan dukkansu 'yan siyasa ne biyu shugabannin majalisun tarayya saura kuma sun hada da tsohon dan takara kuma gwamnan jihar new jersey a halin yanzu chris christie tun da farko a wunin yau din mun halarci dandalin masu zanga-zanga masu goyon baya da masu adawa inda kusan yau wuri guda aka yi zanga-zangar wasu masu rajin addini suna baƙaƙen magana kan musulmi yan luwaɗi baƙar fata da dai sauransu amma matasa nan kusa sun mai da martani cewa abin da suke faɗa ko suke faɗa ya saba karantarwar addinin kirista duk inda ka jefa ido sai jaman tsaro da cacar baki ta so ta yi tsanani tsakanin masu ikirarin addinin kirista da masu adawa da karantar wasu sai jami'an tsaro suka shigo suka yi sahu tsakanin masu wa'azin da masu adawa da su daga nan birnin cleveland sahabo imam aliyu sashin hausa na muryar amurka jihar ohio To a gaida sahaba Imam Aliyu idan muka leƙa batun yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Turkiya wanda bai yi nasara ba ƙarshen makon da ya gabata. Har yanzu masana tarihi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da irin darasin da ƙasashen nahiyar Afirka za su koya a yunkurin juyin mulkin da aka yi. Farfesa Ado Mahama malamin tarihi ne a jami'ar Yamai kuma shugaban jami'ar Tawa a jamhuriyar Nijar ga kuma tsokacin da ya mana. Akwai darasi da yawa da mutanen ƙasashen Afirka za su iya koya game da tsarin mulki in eh, jama'a eh, suna tare da kai komun kayan yaƙi komun runduna komun eh, motokin sirke yaƙin juyin mulki bai cin nasara an hmm. samu haka a ga watan goma na shekara biyu da goma sha hudu a burkina faso sojoji suna da komi suna da iko a ƙarshe shugaban ƙasa ya hito ya yi tazarce da jama'a suka juya mai baya sai da ya roƙi faransa a cece shi ƙarshen satin da ya wuce an same shi a turkiya mutane suka hito motocin sirki da yawa suka rasa yadda za su yi da jama'a juyin mulki da ya nasara ba mutanen afirka ya kamata su sani in jama'a suka yi turmin danya ba wanda za a iya yi musu juyin mulki komin kayan yaki wannan shine darasi na farko darasi na biyu ko ka yi juyin mulki ka ci nasara in jama'a suka kiya maka juyin mulkin ba za a dawwama ba. Kamar ya za a yi a daƙile aukuwar juyin mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya da sauran ƙasashe ma masu tasowa. Ya kamata an ana so a kakkaɓe jaraba juyin mulki daga Afirka a gyara salon mulkin masu mulki ya zanto mulki ne na adalci ya santo mulki ne wanda mai nagarta ya ci unhwanin nagarta eh, mai hikima ya ci unhwanin eh, hikima komin isilin shi komin ƙabilar shi komin addinin shi mai ƙwazo ya ci nasarar ƙwazo in aka yi haka nan jama'a za su yarda da masu mulki kuma ba wanda zai masu juyin kuɗi. farfesa ado mahama malamin tarihi a jami'ar yamai to kan wannan batu na yankurin juyin mulki da bai yi nasara ba a turkiya muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin wani irin darasi kasashen afirka za su iya koya amma kafin ku kira ga wannan waka mu ci gaba da shakatawa da ita Summer. karatun nan a bayyana yake je malamai su bude maka yi matalakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi ɗori gima kai ce kai kafi son ai haka bayan haka ba daidai ba ne yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ta wani aka yake ga kira mun samu na farko daga jihar yobe wani ne a kan layi daga madafur alhaji adamu haruna na muna jin ka alhaji a wani lafiya ya gari ya gogi lafiya kalamun gode allah ai juyin mulki yanzu ta fannin bindiga ai tsohon yayi ne mhm abinda ake talakawa ne masu yin juyin mulki an musu abu mai kyau za su tsoron da mulki an musu abu mara kyau za su juya mulki talakawa ne suke wannan aiki eh me yasa ka faɗa ka sojojin ai ba su yi ba su yi sun yi rashin fahimta Eh muna jin ka Alhaji Adamu. Eh muna jin ka. Ai sun rahin fahimta ai ba ji ba a ji mun mu da bindiga. Eh sai da me ake yi? Talakawa da suke ji mulki. To <laughs> ba da Allah mun gode. Yawwa eh, na gode wa To mun gode kwarai Alhaji Adamu Haruna daga jihar Yobe ga kira mun samu daga Kaduna. wane ne akan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wane ne akan layi? sunana yawu suleiman madaci karamar hukumar kauro ta kaduna tarayyar najeriya suleiman muna jin ka to game da wannan juyin mulki gaskiya sun kwafsa tsakani da allah an wuce wannan lokaci talakawa su suke juyin mulki kamar yadda muka riga mu juyin mulki a nan najeriya hmm. ƙuri'a shi ne kawai mafita da yadda za a yi juyin mulki ba wai a zubar da jini ba hmm. kuma muna ba ainihin ina ba ainihin mu na afirka shawara adalci fa adalci shi ke sa shugaba talakawa su kaunace shi kuma duk mutumin da zai shiga kan mulki yana da mata ba to irin shi shi yake kawo irin talakawa su bujire mu wannan gwamnati fata za ta yi lafiya to madalla mun gode ya suleiman kenan daga kaduna har yanzu dai muna jihar ta kaduna wane ne akan layi to sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna ibrahim alaramma yau ba kare na farko ba muna jin ka <laughs> a to lalle <laughs> a gaskiyar magana wannan abu da ya faru a kasar turki ya nuna cewa jama'a fa su ne gwamnati mm. jama'a sun isa su canza gwamnatin da suke so kuma sun isa su naɗa gwamnatin da suke so gashi an yi amfani da igwa da karfin bindiga da barazana amma jama'a sun fito kwansu da kwarkwata suka ce bisiyas da ba sai dai a ƙarar da ƙasan toki gaba daya to shine za a iya cire wannan shugaban nasu to ya kamata jama'a san su ne gwamnati kuma duk shugaban da ya hau kan mulki idan fa bai yi adalcin nan bai san cewa ƙuri'a za ta iya tuge shi ba kuma karfin bindiga zai amfani da shi ba ba kuma kuɗi zai bayar ba domin shi shugaban toki ai ba kuɗi ya bayar jama'an nan suka fito ba a'a adalcin da yake musu da kuma san da suke mushi suka tabbatar mai da shi a wannan ranar eh, wannan ishara ne ga shugabanninmu na afirka su ma su adalci talakawa za su su amma in suka yi iko wallahi eh. za su je za su gani to madalla mun gode ibrahim alaramma da kaduna bari mu je jihar nasarawa ne ne akan layi assalamu alaikum suna na shafa ne kafin magaji ɗanya musa daga jihar nasarawa mahamud lalo barka da aiki barka da malam shafa ne muna jinka To Mahamud Lalo wallahi a gaskiya kasan nan dai musamman namu na Afirka ya kamata fa ya zama musu ishara hmm. gani da wani ya ishi wani tsoron Allah. Don kam a gaskiya adalci kawai shi ne ya shugabanninmu musamman na Afirka suna yin shi in dai suna son su samu cin gaba da adalci Allah ya ji kan shi don ya yi an gani. To saboda haka ya kamata shugabanninmu na Afirka su yi koyi da adalci don su kyautata ma jama'ansu don su samu zaman lafiya a cikin mulkin su da fatan za mu zauna lafiya kuma Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya samu gama lafiya amin madalla a shafa kenan daga nasarawa bari mu je makwabciyar nasarawa wato jihar plateau wa ne akan layi sa'idu ne akan layi to malam sa'idu muna jinka eh, gaskiya na gode maku da shirin da kuke saboda na nemi namban ku da dadewa ban same ku ba Allah sarki muna godiya kwarai mu ma yawa shi ke na gode to madalla mun gode sa'idu kenan daga jihar plateau muna ta sanuwa ne kan batun yunkurin juyin mulki da aka yi a turkiya da bai nasara ba wani irin darasi kasashen afirka za su iya koya a wannan lamari da ya faru ga kira mun samu daga abuja wane ne kan layi yakubu ne mai risho to yakubu muna jinka. ka To, um, wannan abu ya nuna cewa yanzu talakawa kansu ya waye ba kuma ana juyin mulki ba ne da bindiga. Hmm. Yanzu da ƙuri'a ne ake juyin mulki ba wai da ba da bindiga ba. Eh, amma su mutanen Turkiya ai fitowa suka yi titi. Ya nuna adalci ga shugabanni shine babban al'amari ba wai. Hmm. auto na ga kaman layin yakubu mai rusho na abuja ya katse amma kuma ga wani kira daga katsina mun samu wane ne kan layi eh, kabir muhammed ne da katsina yawa to muna jin ka kabir ra'ayi na ne a kan wannan juyin mulki na turkiya gaskiya a ba su kyauta ba hmm. a tsakani ga allah sun kwafsa a yanzu juyin mulki ba shi haka talaka su suke jiwo mulki da ƙura su juya wanda suke so ga kuma wanda suke so hmm. eh, saboda ka wannan shine ra'ayina to malala mun gode kabir muhammad katsina kenan muna godiya kwarai da gaske ga duk waɗanda suka kira daga nan za mu kawo ƙarshen karɓan wato ɗaukan wayoyin naku to madalla yanzu kuma sai wasanni wasanni a takaice za mu so labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin kwallon kafa a ƙasar ukraine shi shine aka nada sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta ƙasar ukraine Sheb-Shen-Ko, tsohon ƙwararren wasar dan kwallo na duniya ya rattaba hannu ne a tsawon shekaru biyu domin ganin ya kai kungiyar kwallon kafa ta ƙasarsa a wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana a shekara ta 2018 a ƙasar rasha ita ku mujallar nan da ake ce mala gazeta los sport a yau ta ba da sanarwar yiwuwar rattaba hannu tsakanin dan wasan kwallon kafa nan na ƙasar faransa paul pogba da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta italiya ta juventus akan tsabar eh, kudi euro miliyon 125 zuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta kasar ingila shi dai paul pogba ya daɗe kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila ɗin tana zawarcin sa zuwa buga ma kungiyar a wasannin premier idan har haka ta tabbata kamar da mujallar gazeta la sport ta yi bayani a ranar yau paul pogba zai samu kashi ɗaya bisa kasar biyar na waɗannan kuɗaɗe a wani lamarin na rattaba hannu cikin sirri in ji mujallar har yanzu dai a wasannin da ya shafi ƙungiyar ta manchester united yanzu haka ƙungiyar ta tashi zuwa ƙasar china inda take gudanar da atasaye kamin soma wasannin kwallon ƙafa na premier na ƙasar ingila na wannan shekara ta 2016-2017 sai dai ƙungiyar ba ta isa kasar ta china ba da sabuwar tauraruwa ta zlatan ibrahimovic wanda ya fice daga kungiyar kwallon kafa ta sg ta kasar faransa wadda ya zo karshen kwantaragi da ita zuwa kungiyar ta manchester united haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tun shekaru ko ma karnoni da dama amurka tana kan gaba wurin ba da taimakon raya kasashe a fadin duniya don rage halin kunci da samar da rayuwa mai kyau da inganci ga al'umma a shekarar 2010 lokacin da aka samu tashin farashin kayayyakin cimaka wanda ya kara yawan mutanen da ba su samun abinci zuwa biliyan ɗaya gwamnatin shugaba barack obama ta ƙaddamar da wani shirin samar da abinci na ciyar da al'umma da aka yi wa lakabi da sunan fit the future wanda ke zama babban shirin da gwamnatin amurka ta kirkiro da shi don kawar da yunwa a duniya da samar da abinci babban manufar wannan shirin ita ce haɓaka harkokin noma a duniya don tabbatar da ita a matsayin hanyar bunƙasa tattalin arziki shirin na amurka ya taimaka wa miliyoyin mutane wajen samun kudaden shiga wanda ya sa a shekarar 2015 kadai waɗannan manoma sun sayar da amfanin gona mai yawa wanda ya kai na dala miliyan 800 a ƙarƙashin wannan shirin gwamnatin amurka ta taimaka wa ƙananan yara miliyan 18 a ƙasashe masu tasowa don ƙara samun musu abinci mai gina jiki a bara haka kuma a farko-farkon watan yuli na wannan shekarar amurka ta sake ɗaukar wani babban mataki na kawar da yunwa da tamowa inda majalisar wakilan amurka ta amince da shirin samar da abinci a fadin duniya shirin da shugaba obama ya sa hannu ya zama doka a ƙarƙashin wannan dokar fadar shugaban amurka ta white house za ta tsara matakin farko na fitar da dabarar samar da abinci a duniya da ingantacciyar hanyar aiwatar da ita wurin taimakawa ƙasashe masu tasowa su ƙara yawan amfanin gonan da suke nomawa. da kuma daidaita bunƙasa noma shi kansa sai kuma rage yunwa da ƙara abinci mai lafiya samar da gine-gine a yankunan karkara da haɓaka tattalin arzikin mutanen karkara shirin zai kuma tabbatar da adalci ta hanyar ajiye matakan kimantawa da kuma karɓar rahoton shekara-shekara akan yadda hukumomin gwamnatin tarayya goma sha ɗaya masu aiki da noma da samar da abinci suke kashe kuɗaɗensu. dokar samar da abinci a duniya ta shekarar 2016 ko shakka babu za ta mayar da shirin samar da abinci don rage yunwa a duniya da amurka ke yi ta zama doka kamar yadda shugaban obama ya faɗa a wata sanarwar da ya rubuta ya ce wannan shirin da gwamnatinsa ta fara ya taimaka wurin bunƙasa ci gaban tattalin arziki da kuma rage yunwa a duniya da rage talauci da tamowa a cikin 'yan shekaru kalilan. a yadda suka riga suka sami nasara mai yawa a ƙarƙashin wannan aikin haɗin gwiwa a duniya shugaba obama ya ce yana kyautu zaton idan aka ci gaba da wannan ƙoƙarin da taimakon da wannan dokar za ta bayar za su iya samun gagarumin nasara fiye da abin da aka samu tsakanin 'yan shekarun da suka gabata ya ce za su iya kawo ƙarshen talauci da yunwa a duniya a yayin tsawon rayuwarsu. sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka karfe biyar na yamma saura minti uku a nan washington dc ga labarai a takaici bayan mako daya da aka kai wani hari a birnin nice na kasar faransa ana sa ran majalisar wakilan kasar za ta kara lokacin dokar ta ɓace a cikin da ake ciki a wannan lokaci bayan wanda zai ba 'yan sanda ikon bincike da kuma kamin mutane ba tare da umarni daga alkalai ba shugaban faransa faransuwa hollande ya ce kafin muhawarar da majalisar ta yi da yammacin talata akan shi ne ke da alhakin ƙara lokacin dokar ta har tsawon watanni uku wanda ke neman karewa ranar 26 ga watan yuli amma ganin wannan hari da aka kai a birnin nice yana tunanin ƙara wa'adin dokar har tsawon watanni shida nan gaba kamar yadda 'yan adawa suka bukaci ya yi cewar a wata wato sanarwa ta fito daga fadar shugaban ƙasa sojojin ƙasar mali sun sake kwace wato gari da ke tsakiyar mali bayan 'yan bindiga wato sun kai 'yan bindiga da ba a gano su ba sun kai wani farmaki a wurin a safiyar talata a wata hiran waya da ya da sashen bambara na muryar amurka jami'in hudada da jama'a na sojojin mali lieutenant kanar suleiman maiga ya ce ba yadda aka saba ganin su wayannan 'yan bindigan ba sun zo ne a cikin motoci guda hudu da kuma babura inda suka kai hari akan sojojin gwamnati a sassa daban-daban na yankin Nampala mai tazaran kilomita 480 a arewaci maso gabashin Bamako a babban birnin kasar. To masu duka-duka abin da ya sauka kenan baki daya a cikin wannan shiri na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. yanzu a madadin baba yakubu makiyar da ta gabatar da shirin sai julie levis gresham da ta hada shirin muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum